أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداءهم ومبغضي أتباعهم أجمعين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan shine zama na 43 a cikin karatun wannan littafi mai albarka littafin al-irshad fi ma'rifati hujajillahi alal ibad littafin tarihi da sira ta immatu ahlul bait alaihim salam da ahwal da halaye na rayuwarsu da matsayansu da darajojinsu da abin da ya shafa haka wanda maulanmu a sheikh abu al-imam abu abdullah Muhammad bin Muhammad bin Nu'man al-Ukburi al-Baghdadi al-Wasifi al-Harifi wanda aka fi sani da Sheikh al-Mufid ko Ibn al-Muallim wanda ya rayu tsakanin shekara ta 336 zuwa 313 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har yanzu ba mu gushe ba a cikin wato ainihin juz'i na farko na wannan littafi a cikin sira ta imam ali salam bayan mun kammala bayani na matsayi da falalolinsa a da yaƙoƙin da aka yi na tabbatar da addinin musulunci inda a zaman da ya gabata zama na 42 muka shiga sabon fasali wato wanda yake bayani akan irin wato ainihin iya hukunci da kuma alƙalanci da suke nuna ilimin Imam al'alai salam da fifikonsa a cikin wannan al'umma bayan manzara. Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda Sheikh Mufid ya koro mana bayani akan irin hukunci na gwaninta da suke nuna sanin Imam Ali ilimin Imam Ali salam da yayi a tun Annabi yana raye wato tun Annabi yana raye irin waɗannan hukunce hukunci eh a zaman da ya gabata mun yi fasali akan hukuncin da ya yi akan matsalar wato wasu lokacin da ya je ƙasar yaman akan wasu wato ainihin da suka kusanci baiwa bai wasu su biyu saboda jahilcin su da kasance wasu sababbin musulunta imam ali ya hukunci kuma maza Allah ya tabbatar da wannan hukunci a musulunci da ƙuri'a sai hukunci na biyu shi ma dai a yaman ne kadiyar da ta faru na zaki yake cewa rufi a ilaihi wa huwa bil yamani khabaru zubiya wato ainihin sannan aka ƙara kawo wa imam al'alai salam wadai wani ƙara ko wani hukunci wato na wani abu da ya faru sananne a ƙasar yaman ɗin lokacin da yake can na khabaru zubiya wato ainihin ah, ƙissa ta tarko na zaki zubiya wani tarko ne da ake yi wa zaki wanda ake yin rami idan aka yi ramin sai a lullube ramin da wani abu idan aka lullube to zakin zai zo ya taka ko zaki ko ma wani makamancinsa amma an fi wa zaki to in aka yi rami sai a rufe saman ramin wato ainihin idan ya zo sai ya afka ciki ya faɗa to kisa shahararriya ce ita ma hufirar da <clears throat> aka yi wannan ramin na tarkon nan na shi wannan zubiya lil asad ga wani zaki aka yi wani zaki tarko fa a fiha wato ainihin sai zakin ya fada kuma wannan tarkon cikin ramin me ya faru gadan nasu yanzuruna ilaihi sai mutane suka wayi gari suna zuwa suna kallon zakin na an kama zaki a tarko suna lekawa فوقف على شفير ci rajulun to a nan kallon da ake ana zuwa kallo mutane ga abin kallo ya samu sai wani mutumi ya zo gefen ramin nan da ya zo gefen ramin tarkon nan yana liƙawa shi ma kamar yadda mutane suke kallo fazallat ƙadamu sai ƙafarsa ta zame me ya faru fata'allaqa bi akharin wato da kafarsa ta zame zai afka cikin ramin wato zakin to sai ce a'a ai abokin mutuwa zan nema ne ma kawai fa ta'allaqa bi akharin sai ya wani shi ma wa ta'allaqa al-akharu bi thalithin to shi ma nabiyin da wannan ya rike shi ya ce a ai ni ma ba zan tafi ba za mu je mu bi ba sai ya wani wato yana neman abokin mutuwa shi ma wa ta'allaqa thalithu bi rabi shi ma na uku sai ya ƙara rike wani ya makalkale shi ta'allaqa bi ya makale shi suka zama su hudu kenan na farko dai dan kallo ya rike na biyu na biyu ya rike na uku na uku ya cafko ne shi ma duk sai suka yi cikin ramin zakin fawaqa'u fi zubiya sai suka fada cikin ramin gabaki ɗaya suka afka fadaqahum al-asad ai kwashi kwa zakin sai kansu ya fata fata da su ya far musu wa halaku jami'an duk sai suka mutu yanzu mutum hudu sun mutu na farko ya cafke na ɗaya na biyu ya cafke na uku na uku ya cafke na hudu ya hukuncin zai kasance to wannan qadiya aka kawo imam ali me zai yi hukunci faqada anna al-awwala faris fa anna al-awwala farisatul asad a hukuncin da imam ali alayhi salam yayi sai ya ce to dai na farko shi wato ainihin farisa ne wato said ko farauta zaki ne ya farauce shi ya far masa tamkar zaki ya farauci mutum ya farauce shi ne a cikin jeji saboda shi ya afka ya afka wannan ya afka masa to yaya zai kasance wa alayhi thuluthud diya zai zama yana da sulusin diya wa alayhi thuluthud diyati lithani to wannan na farkon sai imam ali ya ce yanzu yadda zai kasance tunda haka ne shi na farkon farisa ne shi ne dama asalin wanda ya jawo abin gabaki ɗaya sai imam ali alaihi salam ce diya ta man sulusun diya wato wato kaso uku in an kasa ta sulufi sulufi sulufi to sulusun farko imam ali alaihi salam ya ce wato ainihin zai kasance shi wannan na asalin na farkon shi zai bawa na biyu wato sulufi na diya wa ala thani thulutha ad-diyati lith shi kuma nabiyin sai imam ali alaihi salam ce shi kuma nabiyin za a bashi sulusi biyu na diyar na uku wato shi na farko zai ba wa na biyu di sulisi shi kuma na biyun idan zai ba diyarsa tana kan wato ainihin diyar na farko ko diyar na biyu tana kan na farko shine sulisi shi kuma na uku diyarsa tana kan na biyu amma shi menene sulisi biyu ne sulutha addiya lithalith wa ala thalith shi kuma na ukun idan na biyu ya bashi diyar sulasa shi kuma menene diyarsa wa ala thalith diyatu diyatu kamila wa ala thalith diya wato ainihin shi kuma na ukun zai ba wa na hudu wato ainihin cikakkiyar diya ta mutum Aka imam alaihi salam ya wannan hukuncin da haka waɗannan hudun da na farko ya cafki ɗaya da zai faɗa ramin zakin nan garin kallo na biyu shi kuma ya cafki na uku na uku ya cafki na hudu suka ya makalkale duk suka afka zaki ya halaka su hukuncin sai Imam Ali alaihi salam ce to ai shi na farkon nan shi farisa ne kamar zaki ne biyo shi a jeji ya kashe shi ko inna matsalar take ya cafki wani wani shi ma ya cafki wani ya cafki to na biyun sai Imam Ali alaihi salam sai ya hukunci a haka yace to na farko zai bada hukuncin sadiyarsa na biyu tana kan na farko shine sulusi ɗaya shi kuma na uku diyarsa tana kan na biyu shine wato sulusi biyu shi kuma na ƙarshe na hudu shi kuma zai bada cikakki na uku zai bada cikakkiyar diya a tana na hudu shikenan haka imam alayhi salam ya wannan hukunci hukunci mai rikitarwa fanta hal khabaru bi zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai sai labari ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqal sai manzo Allah ya ce laqad qada abul hasan fihim bi qada'illahi azza wa jalla fawqa arshi sai manzo Allah yake cewa wallahi abul hasan imam ali kenan ya yi hukunci a cikinsu a cikin waɗannan mutane hudun yace bi illahi da hukuncin Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya fauka arshi wato ha'a al'arshin Allah haka hukuncin yake a waƙi to kaga shi ma na hukuncin manzo Allah ya tabbatar da shi wannan shi ma a Yaman kenan to sannan dai a wannan kissa da ta zo shi kuma wannan thumma a ilaihi khabaru jariya an kawo Imam Ali alaihi salam shi ma wani hukunci labarin cewa wata wato ainihin baiwa hamalat jariyatan ala atiqiha ita kuma wannan me ya faru ta dora wata baiwa a wuyanta ta ta dora ta a wuyanta abathan wala'iba suna wasa da wasan su da shiriri ta kawai faja'at jariyatun ukhra to baiwa ta dauki baiwa a wuyanta sai wata jariyatun ukhra wata baiwa ta ƙara zuwa me ya faru ko wata mace yarinya me ya faru wato ainihin da ta zo kawai ita kuma tana zuwa tunda wasa ake yi fa alhamilata sai ta mintsini wato ainihin wato ta cafki ta ta mintsine ta sai ta dauki wajja ta dauki sai ta wajja ta ta mintsini wajja ta dauki waccan din aiko tana mintsinanta fa sai ta tsalle ta zabara tana muntsininta da qarsata wato ainihin tana muntsininta sai ta yi tsalle tana yin tsalle fa waqa'atin rakiba sai ma aka samu matsala tsautsayi sai ta wadda take kan wuyanta wato wadda ta ɗauka sai ta ita kuma ta ta faɗo fandafa unquha wato ainihin sai ya zamanto cewa wuyanta ya karye wa halakat ta halaka ta mutu kenan to shi ma na hukuncin an ka imam Aliyu? wata ta ɗauki wata wata ta zo kuma ta mintsini wacce ta ɗauka, wacce aka ɗauka din ta faɗo ya hukuncin yake faqada alaihi salam sai imam ali alaihi salam tsira da amincin Allah ya hukunci alal qarisa ya hukunta yake cewa to wadda ta yi mintsinin nan hukuncinta shine bi thuluth diya za ta ba da sulusin na diya wa alal qamisa ita kuma wannan wadda ta zaburar yadda ta zabura ta kayar da ita bi thuluthiha ita kuma za ta bada menene sulusi na diya ita ma bi thuluthiha wa ana bi thuluthi diya to kaga saura uku ne tunda 3 over 3 an ba waccan sulusi wannan sulusi saura sulusi ɗaya ya za a kenan ita dai waccan ta faɗi ta karya wuya ta mutu sai imam ali alayhi salam wa asqada thuluth al baqi sai sarayar da wato ainihin sulusin da ya ragu wancan da wadda ta yi mintsini da wancan kowace sulusi sulusi shi kuwa sulusin da ya rage inda an raba uku ne sai ce menene ya iskaɗinsa wato ya sarayar da shi in aka kasa gaba ɗaya gida uku wani wani zai ya zama wancan bi saura ɗaya sai ce mene bi qumusin rakibati li rukubin waqi'ati abasal qamisata wato me yasa iska iskadin ya ce? saboda ita wannan wadda ta fado ta karya wuyanta wadda ta hau. rukubil waqi'ati abasal qamita qamisa saboda menene ta hau wuyan wannan wadda ta fado ɗin saboda kawai dan wasa ita kuma waccan da ta zabara ta kada ita ta karya wuyanta da haka wadda ta yi mintsini na ta bada sulisi wacce za ta ba bada sulisi sai kuma wannan ta karya wuya shi kenan sai an yi istidadin wato nata wa balagha al-khabaru bidhalika sai wannan labari ya isa wa annabi ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma wannan labari ya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa amza sai zartar da wannan hukunci ya tabbatar da shi wa shaida lahu bis sawabi sannan yayin imam ali alayhi salam shaida da daidai cewa yace yayi daidai abin da yi shi ma wannan hukunci a zamanin manzo Allah lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana raye ya faru manzo Allah kuma ya tabbatar da wannan hukunci sai hukunci na uku wa qada alaihi salam fi qaumi sannan imam ali alayhi salam shi ma yayi hukunci a cikin wasu mutane akan wasu mutane waqa alayhim ha'id wato gini ne su kuma waɗannan ya faɗo musu faqatalahum sai suka ya kashe su wa kana fi jama'atin ya kasance a cikin su imra'atun su akwai wata mace mamlukatun baiwa ce wa ukhra hurra akwai kuma a cikin sa akwai wata mace ita kuma wannan macen ɗaya ita kuma yantacciya ce ba baiwa ba wa kana lil hurrati waladun difun to ita kuma wannan eh, waladun ɗifilun eh, min horin ita kuma wannan ‘yantacciyar tana da yaro wanda yake wato ainihin ƙarami daga wato ainihin ‘yantacce walil jariyatil mamlukati waladun ɗifil min mamlukin ita kuma ita waccan wato ainihin ja eh, waccan ɗaya macen wacce take bai wannan ita kuma ita kuma tana da ɗa waladun ita kuma tana da ɗa ya ƙaramin yaro min mamlukin shi kuma wanda ya kasance na wanda yake shi kuma bawa ne ɗan na bawa ne ita ma baiwa ce ita kuma wancan yantacciya ce ɗanta ma yantacce ne menene matsala inda matsala take menene inda matsala take shine falam yu'raf al-hurra ko al-hurru ba a san wato wanda ya zamanto cewa wane ne bawan a cikin su ba minhuma a cikin su amina diflaini a cikin su waɗannan yaran biyu yanzu an sami wato eh, wato ainihin shubaha min al-mamluki faqara faqara bainahuma sai imam ala alayhi salam ya musu qur'a dama mun faɗa a baya ka'ida ce zaunanniya cewa ana yin ƙuri'a, dukkan wani abu da aka samu shubaha a cikin sa kulle kullu amrin mushtaba wahkama bil hurri yadda imam ali alayhi salam ya hukunce shine wahkama bil hurriyati liman kharaja sahamul hurriyati alaihi minhuma sai ya ce to yanzu tunda ba a san bawa a cikin su sai imam ali alayhi salam ya hukunci yace to wannan da aka ƙuri'a wanda wato kaso ko wato ainihin a kasan wanda ya kasance alama ta fito a kansa cewa shi ne yantaccen sai imam ali alayhi salam ya ce yanzu shi wannan mu dauka shine intacce an gama hukunci a wa hakama bin riqi liman kharaja alayhi samun riqi minhuma sai kuma imam ali alayhi salam yayi hukunci da da ubudiyya wato shi kuma ɗayan da wato ainihin alama ta cewa shi shine bawan a ciki da ya musu akai ƙuri'a shi wanda ƙuri'a ta fada cewa bawa ne sai imam ali alayhi salam ce mu dauka bawa ne shi kuma wancan da wato ainihin yanci eh, ya faɗo masa sai ce imam ala alayhi salam a ɗauka cewa shi kuma wannan ba shi bane bawa an gama hukuncin a'a salamullahi alayka ta yi kace to ai za ta yi yanzu ya yi hukunci ai za ta yi yanzu wannan awaki da imam ala alayhi salam ya hukunci da cewa bawa ne za ta yi awaki ba shi bane bawa ko za ta yi kuma shi wancan da aka ce shine yantaccen za ta yi shine bawan to bai tsaya nan ba sai menene sai imam ali alayhi salam sun awu sai imam ali alayhi salam ya yanta shi wannan da aka wannan eh, bayan ya ce yanzu kai ne bawa sai kuma wannan ne bawa sai aka yanta shi shi da yara, wa ja'alahu maulahu sai kuma ya zanya shi bayan ya yanta shi sai sanya shi ya zama to shine wato shugaban wancan shugabansa <laughs> ya yanta shi kuma ya mai da shi shugabansa ya tsaya nan a'a wa hakama fi ma bil hukmi fil hurri wa maula sai kuma ya sanya wato ainihin a cikin yayi musu hukunci a cikin mirafin su ai yanzu suna gadan su a cikin gadan su tunda akwai magana gado sai ya musu hukuncin gadan wato bawa da shugabansa la ilaha illallah in ba imam ala alayhi salam ba wanda zai irin wannan hukunci babu shi shi yasa a nan birnin ilimi ne kawai a tsaya fa amza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadha alqada sai manzo Allah <clears throat> hukunci ya zartar da wannan hukuncin ya tabbatar da shi Allah ya daidantar da shi yace lalle wannan hukunci daidai imda'ihi yadda ya zartar da shi ma ma aslafnahu wato kamar yadda ya zartar da hukunce hukuncen da suka gabata ma aslafna zikirahu hasaba imda'i ma aslafna ma aslafna zikira wa wasafna wato kamar yadda muka faɗo sauran hukunce hukunce na wanda Allah ya ce alkayi daidai lallai alkayi daidai kayi hukuncin annabi Dawud da sunna annabi kayi hukunci da sunna annabi Dawud da waƙi kenan shekul a shekul mufid rahmatullahi alaihi ce to haka manzo Allah shi ma wannan hukuncin ya tabbatar da shi faslun yace wannan fasali kenan waja'atil afaru Hakanan afaru sun zo wato afari ya zo an rawaito anna rajulaini cewa wato an samu cewa wasu mutane guda biyu ikhtasama sun yi wato husuma sun yi jayayya ila nabi suka je wajen annabi sa'awa zuwa ga annabi wato ainihin suka kai a yi musu shari'a fi baqaratin a cikin wato wata bishi a baqara wato ainihin saniya qatalat himaran saniya ɗaya ce ta kashe jakin ɗaya faƙala ahaduhuma sai ɗayansu ya ce ya rasulallah ya manza Allah baƙaratu baƙaratu hada rajul ya rasulallah saniyar wannan mutumin qatalat himari ta kashe min jaki faƙala rasulullahi alaihi wa alihi salam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka ya ce ba ila abi bakrin fas'ala manzo Allah bai gwada shi ba wai manzo Allah bai sani ba astaghfirullah a nan ana so a fito da matsayin imam ali alayhi salam da darajar sa ya nuna musu wane ne imam ali sai manzo Allah ya ce idza ba ila abi bakr ku je wajen abubakar bas alahu an zalika ku tambaye shi akan haka faja ila abi bakr sai suka zo wajen abubakar wa qassa alayhi wa qassa alayhi qissatahuma fa qala sai suka ce abubakar gashi kissan ma abin da ya faru wannan jakinsa ya kashe saniyarsa ta kashe min jaki فقال سي أبو بكر يتي كيف تركتما sallallahu alaihi صلى الله عليه sallama وسلم وجئتما لي to haka kuma mazala ga mazala sallallahu alaihi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku zo waje na ni ne zan muku qal sai suka qala sai suka ce huwa amarna bi zalika ai shi ya umarce mu da haka fa qala lahum sai ya ce da su bahimatun qatalat bahimatan la shay'a ala rabbihima ala rabbiha bahimatun qatalat bahimatan la shay'a ala rabbiha shi hukuncin da Abubakar yace ce to sai ne <laughs> dabba ce ta kashe dabba da haka babu komai a kan wato ainihin rabbiya ma'abocinta <laughs> wanda yake da ita <laughs> ku tashi ku tafi ya gama hukunci fa'ada ilan nabi sai suka dawo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa akhbarahu zalika sai suka ba annabi labari da haka fa qala lahum sai annabi ya ce da su imdiya ila Umar ibn al ku tafi wajen Umar dan Khattabi wa ƙusa alaihi kuma ku bashi labarin ku was'alahu alqada'a ku nemi ya ba ku menene hukunci fi zalika a cikin haka fa zahaba ilaihi sai suka tafi wajen Umar su biyan wa qassa alaihi qissatahuma suka bashi labarin su fa qala sai Umar ya ce da su kaifa taraktuma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waji'tumani da kuka ba manzo Allah kuka to wajena qala sai suka ce da shi huwa amarana bi zalika shi ya umarce mu da aka qala sai ya ce fa kaifa lam ya'murukuma lam ya'murukuma bil masir ila abi bakr ku ta bai umarce ku tafi wajen abubakar ba qala sai suka ce qad na bi dhalika fasirna ilayhi sai ce ya manzo Allah ya ce mu je wajen abubakar din ma kuma mun je wajen sa fa qala sai Umar ya ce da su mallabi qala lakuma fi hadhihi alqadiyya to me abubakar ya ce da ko a cikin wannan qadiyya a cikin wannan al'amari Ƙala la sai suka ce da Umar, kaita kaita, kaita wa kaita, ko kaiti wa kaiti, kamar yadda ake faɗa a larabci wato ka ce eh, ainihin kaita wa kaita ko kaiti wa kaiti ma'ana kaza da kaza kamar yadda muke ce a faza ya ce mana kaza da kaza da kaza shi ne, ƙala. ma'ana sai suka ce mai abubakar ya ce mana ai ba komai dabba ta kashe dabba sai ku tafi ba komai <laughs> ma'ara fi ma illa mara abubakar sai ce to ai ma ni kawai allai abinda abubakar ya faɗa haka ne dabba ta kashe dabba sai kuma me fada ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka koma wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa khabbarahu al khabara fa qala sai sai wato ainihin suka ba shi labari faƙali sai annabi ya ce izhaba ila ali ibn abi talib alaihi salam to ga mai duka nan za a tafi wajensa sai manzo Allah ce to ku je wajen ali shi kuma ku je me za a ci zai ce li yaqdi kuma ya muku hukunci fa ba ilaihi sai suka tafi wajen ali fa qassa alaihi qissatahuma sai suka ba da labari wanda ya ce ya ali manzo Allah ne ya turo mu kuma da manzo Allah ya turo mu ka ya aiko mu ka ga hukunci ya ce kai mana wannan ne saniyarsa ta kashe min jakina فقال عليه السلام sai امام tsira da amincin Allah ya ce in kana al baqaratu dakhalat ala al himari fi ma'amanihi idan ya zama ita wannan saniyar ta shiga wajen jakin ne ta je inda jakin yake a wajen wato wajen amincinsa inda yake a tsare fa ala rabbi haqimatu alhimari li sahibi sai ce to da mai saniyar nan yanzu shi zai ba da kima wato ya biya farashin wannan wato jakin da ta kashe in wato ya zamanto saniya ce ta je ta samu jakin inda yake wa in kana al-himaru dakhala halal baqarati fi ma'amaliha in kuma jakin shi ya je kai kansa inda saniya take wajen amincin ta take a tsare fa qatalathu fala ghurm fala ghurma idan ala sahibiha idan ya zamanto kuma cewa hakan ne ta faru saniya ce ta je inda jaki yake kuma ta kashe shi ko in jakin ne je inda saniya take kuma ta kashe shi fala gurma ala sahibiya da haka babu wani garama wato ainihin babu wato ainihin tara ala sahibiya a sa wato mai saniyar ba zai biya ba duk da saniyarsa ce ta kashe domin zuwa aka aka same ta fada ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka koma wajen manzon Allah fa akhbarahu suka ba shi labari bi qadiyatihi bainahuma wato ainihin da hukuncin da Imam Ali alaihi salam ya tsakanin su fa qala sai Imam Ali alaihi salam ya ce laqad qada Ali ibn Abi Talib bainakuma bi qada'illahi azza wa jalla lalle Ali dan Abi Talib ya yi hukunci a tsakaninku da hukuncin Allah madaukakin sarki bi qada'illahi azza da hukuncin Allah madaukakin sarki sun maƙala sannan ya ce alhamdulillahi alladhi ja'ala fina godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya fina a cikin mu ahlul baiti iyalan ahlul baiti man yaqdi ala sunan Dawud fil qada da wanda zai yi hukunci da sunnar annabi Dawuda a cikin hukunci da yadda annabi Dawuda yake hukunci kamar yadda muka sani hukunci annabi Dawuda hukunci ne da waƙi kuma yana daga cikin khususiyar al-Imam al-Mahdi al-Muntazir ajjalallahu ta'ala farajahu sharif in ya bayyana shi ma zai hukunci da waƙi eh, menene hukunci da waki shine wato eh, annabi Dawud yana cikin waɗanda annaba da al'aka kai istisna'i suna hukunci da waki hukuncin annabi Dawud shine hukunci ko da ba shi da ko da ba hujja zai ma hukunci saboda kamar yadda muka sani addinin musulunci addini ne da aka gina hukunce-hukuncensa ala za alal mazahir wallahu ya tawalla sara'ir ana hukunci ne da zahiri na kowa idan ya zo aka zo hukunci kawo hujja ko shaida ko rantsuwa ko sauransu to amma menene hukuncin annabi dawuda yana yi ne da waƙi yadda abin yake a waƙi haka yake hukunci duk annaba dama an da'i mata albaita alaihi salam sun sani amma dai yadda tsarin shari'a yake shine su yi hukunci da zahiri to amma akwai wanda aka istisna'i aka togace waɗanda za su yi hukunci da suke waƙi kamar annabi Dawud alaihi salam da kuma al-Imam al-Mahdi in ya bayyana ajalallahu ta'ala farajahu sharif shine ma'ana zai hukunci da hukuncin annabi Dawud to shi ma Imam Ali alaihi salam a cikin waɗannan kadiyoyin yayi hukunci da hukuncin annabi Dawud wa qadarawa ba'd al-ammati sashin amawa inji a shaykhul mufidi yace sun rawaito anna hadhihi cewa wannan wato ainihin qadiyya wannan labari da ya faru kanat min amirul mu'minin alaihi salam wato al'amarin ya faru ne da imam ali alaihi salam baina rajulaini bil yaman tsakanin mutane biyu a yaman cewa ba wai a madina ne, ko a inda manzo Allah yake har manzo Allah ya tabbatar da wani hukunci Ya ce wasu amawa sun rawaito haka sun ce a yaman shi ma ya faru lokacin da imam ali alayhi salam ya je yaman ya wannan hukuncin ala ayyati hal cewa dai wannan hukuncin an yi shi warawa ba'dhum hasaba ma Ya ce amma kuma dai wasu su suma sun rawaito irin yadda muka gabatar wa amsalu zalika Ya yace irin waɗannan hukunce hukunce da Imam Ali alayhi salam yi da yawa manzo Allah yana rayuwa manzo Allah ya tabbata kuma da wannan hukunce hukunce wa innamal gharadu fi iradi mu fi iradi mujizin minhu mujizin minhu wa alal ikhtisar yace amma dai abin da yasa kaga mun kawo maka kaɗan daga ciki hukunci da ya zama na manzo Allah ya kawo guda biyar ko shida ko bakwai mun kama wato ainihin mujizil saboda menene mujizin minhu alal ikhtisar saboda takaitawa ne kamar yadda tun a muqaddimar littafin ya faɗa ya ce wannan littafin zai yi shi ne a takaice ya faɗa mai tambaya zan takaita maka bayani na rayuwa duk da dai takaitacce ne amma kuma babba ne littafin domin ya zama madogara ta sira ta immata albaita alaihi salam da kusan babu kamarsa da haka wannan kaɗan daga cikin kunce-kunce da imam ali alaihi salam yana ban mamaki da suke nuna sa da fifikonsa kuma da mamin sai sai ilimi shine yake nuna fifiko hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun Allah ya fifita annabi Adamu saboda menene saboda ilminsa Allah ya zaba annabi Adamu saboda ilminsa Allah ya fifita masu ilimi akan jahilai ya ɗaukaka ɗaluta ya zaɓe shi ya ɗora shi akan waɗannan mutane saboda ya ba shi basɗa a ilimi da kuma wato jis jiki da kuma ƙuwa ta shi da shi ma imam alaihi salam an karfafe shi da wannan ilimi an ba shi wannan ilimi da kuma basɗa a jisim da wannan ne ya <clears throat> fifiti kowa wannan shine abin da shekul mafi da yake so ya tabbatar kuma wanda yake tabbatacce sai ya ce faslun shi ma za mu shige shi insha Allah shi kuma wannan zai fara kawo a irin hukunce hukuncen da Imam Ali alayhi salam ya yi a lokacin Abubakar a gwamnatin Abubakar da irin hukunce hukuncen da ya a gwamnatin Umar da irin hukunce hukuncen da ya a gwamnatin Uthman duk zai kawo daki daki sannan ya kawo irin hukunce hukuncen da ya lokacin da ya zamanto yana khalifa Imam Ali alayhi salam sannan idan ya kammala ya rufe sai kuma ya shiga babin wato kyawawan zantukan Imam Ali alayhi salam Ah, za mu dakata a nan a zama na gaba za mu ɗora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi na tsahiri